Idan za a iya tunawa, ranar 29 ga watan Mayu, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa askarawan Najeriya da su mai da hirkwatar cibiyar yaƙi da ta'addanci zuwa jihar Borno a wani mataki na dakushe hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta share sama da shekaru shida tana kaiwa wa mazauna kudu maso gabashin Najeriya. Kwanaki biyu da suka gabata ne, babban hafsan soja Laftanar Janar Kenneth Minima ya cika wannan umarni na shugaban kasa inda ya kaddamar da cibiyar yaƙi da ta'addanci kasuwanci a jihar Borno. Kana ya ziyarci garuruwan Fulka da kuma na goza. A lokacin ziyarar da babban hafsan soja Lt. Janar Kenneth Mini mai kawo nan Yola ya shaida wa manema labarai cewa ya zo Yola fadar jihar Adamawa ne domin kafa karamar cibiyar wadda za ta rika tallafawa babbar cibiyar yaƙi da ta'addanci da ke garin na Maiduguri wanda aka yi wa lakabi da Operation Zaman Lafiya. Wannan in ji shi zai rage irin gibi da ake da shi na sadarwa da kuma nisa da yake tsakanin Maidugurin da kuma babban headquarter ta da ke garin Abuja. Yes, I will rekindle the hope and the expectation of the Nigerian citizen in the Nigerian army and indeed the armed force of our capability and bringing insurgency to a war favorable to the federal government of Nigeria. Ya ce ina ƙara baiwa 'yan Najeriya tabbaci da ƙwarin gwiwar cewa sojojin Najeriya na da ƙwarewar da ya dace kuma insha Allah za mu yi nasara wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ba a arewa maso gabashin Najeriya kaɗai ba har ma Najeriya ba baki daya daga bisari na tuntubi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya kadal kuka sheka matsayin sojar najeriya game da rahoton da kungiyar amnesty international ta fidda kwana-kwanan nan game da irin rawar da sojan najeriya ta taka a shekarun baya wurin durkushe mayakan boko haram ga kuma abin da yake cewa idan ka tsaya ka nazarci abun za ka ga abun akwai munafunci da sharri kuma wani abu ne aka yi don a kawo kutun gwila ga yaƙi da ta'addanci ba yau suka fara ba abin da kawai suka yi sun ɗauko tsohon labari ne suka yi mashi kwaskwari, masu suka haɗa da sunan wasu hafsoshi da waɗanda suna aiki yanzu wasu kuma sun yi murabu amma hakikanin gaskiya ba yanda za a yi wani ya zo ya ma magana batunci ka ce za ka ji daɗi kuma a zo a haɗa sojojin Najeriya da 'yan ta'adda na Boko Haram a sikeli ɗaya to wannan ma kungiya ba wai sun sa a sikeli ɗaya ba ne kamar su sun nuna ake da ta'addanci kamar ma laifi ake a bar 'yan ta'adda su ci karansu babu baka domin ba su yi magana ba ba su ce komai ba kan banna da asarar rayuka da waɗannan 'yan ah, kungiya suke haddasawa a ƙasa Kanal Kuka Sheka, daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojar Najeriya kenan Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya.